Kiroftin su otu tronga toshe isang isa dine dro erre biningla dugo chukege mre lardo Israel nga dro tosu zaga tosu amre digsa tadro darda gnar boy ganun ama ganna merkayngre dar nyana ni sumateru surus maroyin yusuf na lardu Galili galilin ni nazirat ŋar curo ni betalami ni dizias na ŋater da wi kwancin ne miriam tiga ki turtu rodon tigi miriam gunne betalami rucikiru wokisma ne kirene misin kuro toso batar jakini kurfuduro dosu yege osurdanga duro tige hakkintinna jikkan lardu ayduro didira cikki dugusu uruza santa kula duro filinti tayi malkata robiu murar tugrosu dara robinga kurwe sunto ginnar wastan agu aushintu keru Malkata yem rar shi co'aw simi labar cussu ama gannai. burka nentigide kurtun nentir jikkan. Bin aw amma shafayiŋa tosu au ai almashu wasal mire gordo hanantiŋa ai mire. Mi adii duro batar jaktre hankiŋ. Tiga da malkata kura monta mire fok tuntini. cento alardarayacentofátegre ngulisamadro dara alaidei abone ama basama dace karu kilacene loko malkata mirar dogu samadro takinture didira tratraro farigre batalami durte ini wakayimaye ini robi wasajantiye lantre gaŋancintu turtini miriyem ye yusuf ye mi addi kurfuduwe ciŋa ye hakintu mire-ŋa bara amaro ini mi addima da pati basu labarcintu amma labar didira-ŋa basa ginna ini faturu miriam ina ra ginna awor didey da komciŋi ayredidra saga zaptuntu ene basu yedut yeda alar dara ya centi la cintu ganna kalkallu zaga malakata ya murarfatun artigi sujikan futu cuwa isa ina aya bo gisigi isa boy ni autigi so yim tra mirai aya sima miryemi shiga shinga turtu aro aru lard israel nga duro shigashi so amma ginna yi marutra yi anabu n'tuga cedigi yi anabu shiga shu gaadir tigisinni aguni kuuda haila bazagi shiga shi ayru isa teruru yi anabu tozu. Meriyemi isaru i ana botto zufar ken. Derbara ama maashi ginesi tigaru fargire. Yeni isa nchifa tiga gina gisu. Murakurote daba disi chiki. Isa ama maashi ginesi tigaru fargire. Tilta aradro i doku taltu. tokungo awu iyu bultuna awu kuire shiga shungar guruku yentu. Amara ini isa faro ginna gisu tiltaduro yi doku chintu terbara yu goyentini kuira shiga ngara guru kucentu chiru yi ai guru koru tigada yi anabu ginnarco su tigisu wasala isai guro saduro wasal a ginnar kui gisu malma sanai ina aya bu aya doto isanga kaintu foto awzonga isa malam traki yeyengi malam foto aya da dotonga nikodimun tigi mira malam bo isa ina aya ba gisu ba zo Allah isa nga guru iru anayin ayre dugusutra iri isaŋa durni alla da yeyentigi isa mirere farigire jirere nufadirigi aŋ iskir tuusunoo alla nga dunni nikodumii mir urigire nikeru au kubay neru saga tuusigi ini isa mirere faru ay mire kurshi yim tuusu Allah hanayini tejikan aŋ koi alaŋa tubcinni zulun suma jukurgoi no jan naha kiŋi bei aŋ koi alaŋa tubcinni zulun suma jukurgoi ŋo eskir tusire kage aŋ daa minni bigi simaduro buzu zulun nga goi no kurshi Allah hanay na kage aŋ te jukur jan naha kinni Hutu tuzoŋa dirda tira ku yi isaŋa turku birayiŋi. Kurshini ma buri kogo ini kisiŋi. Aŋ futu aida dutunga tiŋa buri doogur irini isaŋa birayini hakki Miri au buru bu isa isaŋa dugu ni farigire maluma kurshi taŋa wu nuɣusinari kuyir yir isai zab kushin ma ne dirdai meri goye ne saga yegesu materu zuluma da amasəna kefak tunt merere fattigire kushin ma bodu isa isai dirdaru kushin ma ne far cemar de kushi suma guru gənnar kai. agu dirde aye amma yegesu ma gənnaye isa allaye guru da gor famcintoni Ven acá, então. Fotofonga, an washi feri kulocinga. Lardu Rusalima ngaru, feri trace. Ama i feri ayenga, ama washa ka sherik tamainto. Te jikan, wuki nanar, ama gura ya shisha monta deda, feri ay kulo busuk. An tra biringla murta wuziya sa wasuye, washo na feri ay cire busuk. Isa mrenga suru kulo duruni fargire kanungo dagoma chiro a tronna fargire kuji ima dro do dufurgire tardi aire isa fargire kewa kewan ogon na sigan tiga da amma kai sma magwai tigan ina aya ba ara gannaro mala monta isa nga wayantu agoni mrenga kain turo dakkani Foto diseŋa isa ama dubo ama Amamụntai isa ama washa ka a shɛriga baŋsu yim tira ama isa nga gastuni wonu dogu turtu. Isa ama washa ka a shɛrigi alla diri da murara wazi cheng to ay tigso isai ama sanadro duro farigri ama amara ginnaru ini yɛn da kuri tira re kwai aro au adde tira cee humza fuuye busa cuyi dai ceeru dai ama araŋa na krenne ama ganna busi ciki ege dedi ayre isai humza fuuye busa cuyi gwai mashi ajikan allah lerci tigada mashi te monta tigisone amachika gannar umza bosa chenni wudu amma mashi ai wuda dubo fugur kirg mashi dakku ngarci wudu gabcina amma ganna wudu ne ege durtu awuni mashi gacima sun famar da ya sa cu taltara capcinta amma in ai duta ya fattigre jirar au ai nebi alla e dina duro guro kiiru isa jammaro farigide maashi bes barantumi janna burantu maashi bushiŋ kiiru janna jukkur bushinna jikkan fottotursuŋ isa ida tiganagi isa amar maashi cemar bara turonsun laaro curuni alla wuru mallama sinaa firi butlakin tigiraru magra-drozutu biyasku agoni owol bu feruda buri burcaw ayre isa da tigani koi santo irri cir ama sinabar awshint ginni tira irri ce tamayinto ayre isa murar fargide ay tani sho asumi magra-da beni koi sunto irri ne har muraki feru tilakinto wusung isa aw aro kadar awtraci miretu gennar aro malama isai mirar wutugre aw ai jikan aro rutusu mire wala wurda sana biga gwentu ciru isai mirar fargre aw ai bigi summa wala bigi wurda sina shi jikan aro rutusu ciru gudu allah nga mirenga kadrigrer turosiga jikan aror tosu agu isa kazu tafu da galci kazu tenga tafu ki foku braine sa armanga da naw terbara amar fargre tuta tulsun ama tel tultun loko saga error go bidrogi terbara isa jamar fargre tani nur dinu kage abatangw'amagigi yisgidirotganini ker nurhakking guto yisiŋa isa au nusreŋa sagajir aa tira liyazarun tiga bur isai laasin mireŋa bur dau yim tira liyazar bur washiin nusu labara wudu tee isa balzini te yega nga dur liyazara nusre disa tuzon tri isa erre dura sina bur kasara chatra awuni chitigi loko dura sina isa erru dotur mirar fatigre loko liyazara washur intan chi kogo nusugi bei isa fargre aw tangonga bursa jinga Nusona rohakan sho azumi bursani bes ayre amaru yunso langta farcen ki azar nusre bini digsa tuzoji kan yunso girigwai ciru wai tare isa kulini fargire li azaru yororo ayre li azaru bata sumar jaktirar yursuru kiro yo saga arroha ke futo mordamu isanga ekeda kokunt citu ina aya ba monta gisi mire koy alla ngal rogor grosso ciru malay mire ro bor kinil tuntu mine nga ci tigre ayre isay la sanar fargre dũnusre digsa agu zuur bara saga yerdirg. Dirda zaman sumay isaŋa wayantu. Mire ini zuntu inina gisire benna hanayntigi. Chiru, mireri kindiltintu jikkan. Aw ini bur zuntu tira gisire ngar. ekeda eke da kusar kokintu. Mirenga aw zuntu ngar chittu. Chiru, isa zetra inina zuntu gisire beyi. ama kura chu foto da dutunga ena zunta monta gisra ama zunta eka da lushin tra dro isa nga wayayi fargre anta almashu nunga anta danma shahsanni tantana shahaduntuni kiro azunta sagarai tirin ollom chini anta na au aingaru inchitiga gannaro alar zumira. Shari'a na ya e tangu ya e dila o jirar hagintar cero mire ini na zuntu gisire be terbara isar fargire isa tangu nga yadin loko e dirdangar ngirguro isa ya mirar zapcingire jirar nufadirgi bini tani ki janna duro untu furugi futumurde sa tronunga isa nusu sumar bara saga yerki. Yurusu isa nga sudireyin tu. Ey bu, buru yurusu nga chire naku. Yum naguzo nga. Aritra isa nga gasu. Miriyo, magadalian tega yurusu nga ter. Ey buru yurusu nga jaktara churure. Yurusu isa nga mireni bey. Miriam egi bedi. Kokkin bur yurso ŋaduro layni koi yurso i saŋar malkata cuu busu ciki Aire, isa Miriam ru tuguro sini farigire nya buraniŋ Miriam sudur aya jar damaŋa tamay mirer wurigire yurso i saŋa kunor ci koi teru isai Miriam surus mar kulini farigire Miriam mire mi sudur nga bazuru tiga da isa no susu bara saga cima aksi isa dar fargire sutona amalama niraru fayen tani niri binina isa wasu binina kwai ngarci yimtra kagara da saga errafi utumur de sa chunga isa malama sinar turo sagi isa nguli yarci markwe ini aya bokuri na giso dugusu tira malama sinai bosa tiriri turtu ciro inni na hakkintare bai belke a tira firu cire de murar farigide siganta bosa deriga firu duro kusunto bosa montu dedigi koyitere malamai ama isa gor asuyintu ayre bosa dedigirere saga ni. bosabur monta koy kantre gwent urdu isa murara maashi gaecen maashir bara muraki yeyey loko isa nosor malma sinaina mirenga wayentini charko malma sina duro turonu bitir sintiga isa nusunar kui mirar fargire dun sugro na inta ke amanar ji ciro adi traini mirena isa nga wayini Amma kuraro kui awu zoro isa hananar di faru. Kir isa e pitrusuru. Ini ay gofurci ken nemirar fargide. Tangun a wani malama sana ginnar fargide. Surtu. Larda ginnadalo labara nga ballanko. Utumur da isa awu zonga. malama cu zulun imuwa sanga da tagantagi. Aguni yamtara malama cu netra himuwaasintaka turtigi nite rusalima ratrakanisma sacu initigu su ginnada yeyentigi loko yeyentigini birkidintigaru isa daasuma muraŋa irini kiitigaru malima gaalur merenga dutugi cir asudisuma ini tira murar waru isa murar wurugire ini dantiganti yeyintiŋi ayere mallima tusu bira tantira muradiro turoma kiluyu basintigayi mireri zabciŋri ama rusalima ginna ini digisa arar tigisu anayintigi yo inta bes ini ta hananimira murar farigire ini tigisu mireri zabciŋri ini isa nazaretiŋar irru mirenne bibbo kawuli sima raktre agoni allah ya ba ya ganna kuyi ina aya ba guso malla ba shaba ye mirenga didu hukumar cento yo mirenga shariyanture e kada kokkundi citu ini tete gusu bine a awuzo te ginnar arya gurkata radura cikai bur aya bur jantu bini bur belkala yursunga turtu bur yursunga dura kasar isanga hakantire binetiga sure saga ardine ji fattigire malkata tarar tura suttini fattigire isa wasu taradro gurka yursunga turtu zaga arya fatungar ini ginna hakinto jiri isa dutire bey awo isa murar fargire nan ta migza agoni wornuma bur ano buzire ne bay fato kayni almeshu darayasima hakinar kuy azab ay kegar dunno tigisinni isai isai ini curufo tare mire da fattu ginna murar fisircicen curufu bedi darbara ne ba ginna da kirasheru loko ni malima turtuga kulo erduru isa kuyi targre kaga gusu ciru murachat tuni mirer fatigre tanta kesos bitwaine dugusu jikan. jikkan isa yagadro zuruni muraki buzu muraki mashir buzu humza Allah goyni alla nga lerci terbara humza gigirni ayremalma fosur duttini isaŋ asuyintu ciru tigaada isamurar fattun futumurde saa tuzoŋa mi fattum isay malma sinaru misal acen aŋ tira yala cuudey muradira addimay abas sumar fargire abba wurin turuduro digir ten agu abbay orizis mamra cukui gini Di digsa mintar bara me ginar aduma tina sina gina capci goyni lardu dogu ter Ut terur orizis ma tadini gina tuzu loko gina gere sure ege bo lardu doro zuru agu inina danne tigsu Terbara bara curuma awu tira lardu tigsu kula sina doro feeling filiŋrem reŋa guru Masha gode wudiga wigira buru burai ne, kiro, nyana milar kyan na beyi. Hutumur da murde sa funa, me Fatima saga ne targi. Agu komci ne fargire, kiro abban ruwa na gina mashi gabtare diru, tani koyi aro ega jirgida. Yardar, yaga abban ruwa saga dede, milar fadirgi. Abba, anta kwene bigi gonor. Alla kwene bigi gonor. Ayri bara, nubbu me numur, kulijin tigde tardi, deri churuma numungar godun. Yerchen Abba sumangateru. Miu aguni miraru dogu chiru. Abba sumay mirenga, udrugi. Ayre, buri chul chini, mira la chawni, tayir dey. Ayre mu imrer fargre. Abba, anta kwini bigi gonir, alla kwini bigi gonir. Ayri bara, nubbu mini mur, kulijintigire tardi. Ciro, abba simai, juruma sinar faru, kore koreru, aligi ginnaringi la kurtitu mustu yentu. Lifille awar dinti yentu, izardigar muku yentu. Dori ginnar kiranna arrantu yentu. Bu na kannanta. mi taŋu nuŋu nusre kegana saga orro haki mire fatara saga haŋar agu shigashi cusuŋa bedi alana aba ai kege tantaye mi ai abasma kuyi bigi gweŋa gi naturon tantana ala kuyi biga monta gontor ciru ala i damina tun haŋa jiraku saga i nerinturo garciŋ tun haŋa gufucinto dagu Foto mir de saa di seŋ a burwe an wei danna. Yim tira jamaadiri a ni tira isari malluma fana wurin kini sitre a ni zap zab Nyai nin ta kui a shariya gorga wala kuire jigiso. A wani murar farigire ruzi nagiru an kan na ko. an burbur yona nuso ruzu su memrenga ampaini aire murar misal trachen kula a burwe traudro mashi bur muntu bahu komchini tas mar fargre ini kisrig kuy mashi nro chamrgre tardi fargre ene kisriga amre gowa naranga fidirri murar ba tomurde alkaw nuruye ozu nuruye duro chamrgre Tera bara bira daas mart fargre lawnuro uri zumontongla karaw chamamtai chunni wuni, yani kannarera sosune kiro allah mirera fargre anta aw ankala tamma tuguso aydrore nonosigi yo ina numur chamuma nyai goying an uri zusunur chapching kiro bai allah ngar burwe shinana aw aikige binina montai wo kinanar rozie ardigie daraya dine ainga busu burayanti ciki kir amata zaman ayadura buru burwani dara yara yona ligar balk inina dedine tigisitigi ankal na ku ini allah ya cirufa sanadar faro bes kastar kutumurde sa tursun a burwaye lazaraye a tara burwace algalilaye tamanaye musugini awar yim nana cusiya fadalaye duroce a miskin tara lazaran taga kasar su maganna ya shiga busu kinis da ishigi fadalati nga a burwaye songa wigira barayin a wani kirena erde ya shiga suna lamcin take aw miskinu nusure malkata mrenga gwendi koi ibrahim cinga grok aw burwana nusini sudrentu ligaru bur azabta mare sa hapcini dogur lazara ibrahim kulo cinga duru awu yilci aba ibrahim taŋuŋa col dinna lazara ya taŋuro gurub tenna owasima idiro dinna tilshi taŋu wuo gisu jene Uni ayadro azab dudre jijikan. Ibrahim re zab chingre. Mitangu loko dinarin chingar. Digir ma chusunga Hanga ma yasan. Aguni lazara ayre kaganar. Tu saman tadur. Mere mire koyar or kanaus ma hakki. Chir anta. Azab durung. Aguni nanta ya chanta kukui. Burru drusuni. curownici airekegenor ama kuyarichika rakkentu tiget numa turtini agoni kwi intancengar tiget tintanga rakkentu irdeni Ama burwaye fargire aba ibrahim agu nodurgi lazaranga yaga aba tangonga guruk tere dumra fowu tarijikan murana tige azab ay cinga erdenero tero na sachichene ibrahim zabcingre murai e curufo mosaye neba kuraye muranga sachin tigrer dedi muranga krainte e agu fargre teshi abba ibrahim amma chatra dro tron tigasun tu tero tupchintik agu ibrahim imrer e fargre curufu mosaye neba kurayanga gi gikuno. amma chatraaduro drona saga yerchi rona galaddantini lanira janna hankirgire dakuro dinidire zirino allah nga kastire biziro yona kal burwe yona kal bini zirin allah nga gonu mo shikimire nga bur bura nungona hangam kasimi murde, sa usonga isai alaturi kradirgi yimtira isaku yitirar ala wurici loko ala turi tumoyingar malma sanaduro turani mirar fargire Maluma, ala turi dakra tetu zaga yahya malma sana kra herungar marar fargre loko ala turi kusungro fatting abba surun matta hardane te dilin ma erre iunana mashi jigirdigre tentu Bigantra gofurritento tantana au enizonto jigisuru gofurtir yentro jikan aguni koy jaraba cinga terir taptu aguni mular farigde misal nantadra atra lasun ci dusul le sha yaga sumatero mirar farigde launuro hom zaguzu egifirten launura drotron irishir irri yaga tangur chakini ini yanna yude tarti jikan Ama tere yega dururum biraz zapçingre. Sakal dönümü kinacaktire. Kurşayı. Taniye. Dişire. Goy yardır homzan enirdi. Nufattırık. Balik kimre lasını cikan. Yerçi homza çenni çiru. Addina saga navnir. Bur vuru cikan. Yerçin ini burayına gınna çen. Abuni. Tani nufattırık. Ottungu. Gontungu. barantongo hankang chini bapungo lanchintun chantagi a wuru gweng a braima hakang a chini wang zurugi nantadur abana misme mireru humza wuro mireru eichenga wala mireru bosu wuro koi bosongara mireru guli chenga wala mireru shili wuro iti chengra nanta na. ina cussa yalantaro tene tunguru ini gorar kuru. ala ina cussa ama mireru wutugar ceng hutumur desa yisinga mallumai awon lompa capcingai yim tra misal ai ama gurka mura dila a awuni ama kuranga hagarcintiga dafaru amachu alla wo tigirere turtijega allanga dura dutto tromma mallum tiri awlon pa capcinga malluma mire bur kibirde malluma tuzuci mire araro alla wor yo alla ntanga lerne nir tani ama kura wura ni suntani zinama kage, shinna jikkan tani awai lompa chapchinga kegeshinna jikan ntanga dusa kagudro uzun uzungonrig awni ene hanguru genna da zakatdrig aw lompa chapchinga saga dogutu zichi gursa amallardonga genna wi alla kwi ina zunta gisu hanayngi jikan da asma habchi samana layni cheru daas ma deeni fargre yo alla tani aw bigraŋa codde bigan raŋa gofuriten turi aw zuntuŋa allai bazu biga sina gofur cicen ala tura ama kibir gwai goyinni ciro ama zunta sinta hanayintigo owor ginnaru gofuro birayintikaŋa cussur durogi turi duro ala ini a warin turo duro cinga lain a wani isa fargare aw da smar nubu cenga mirera aw nubu hakine tigsiga aw da smar nubu cenna mirera aw nubu hakinga foto digirum misal aw mishina becingang ama jamar chaptunt aguni amaniya shisha monta kwe isang ardo ayre misel achen a tara mishina sina becing rer curo loko becing al mishina gur kal zulun da betuntu ama kantra da tagantuni chufre sama ya wodu mishina kura eyi da betuntu lin ture busama eni shena jikan corcintu mishina kura ala da betuntu ala ki tuni. maranga jikintu citu mishina kura tahu galo da betintu loko mishina linture ŋalali naana da tiya kidiri ciki awani farigire an shiya bazigire denga baze uto digire sa tronga mana misal mishina mishinanga malma sinai mana misal ainga wotu zapcingire mana misal ainga aimre. mishini mire kawri alaw mishina da chika ta ama basga derbara shidan irre kawilu awar suntur dirde ayre kaintinnini shaha hakkintinnini mishina da chika ta ama loko kawilu baso kan narar hardintiga kiru jula didina jikan wo kitrar bes kaintigi awuni yumra nga jarab cuntulayintiga imarsanto soppogi mishina aladra betuntu ta ama kawlo basur bara turtuni zugulay shagalay cusudiningay muranga jikkintu citta hayre yala bappara kuni mishina taho galo da betuntu ta ama kawlo basur bara wawar galini curo yor mirenga awini amma ner busre yala mukugi lanra ini kegar kawli allanga nasire gontin kawli allanga deri sigi wala kanteme allanga kastin chusa dina wala dara allanga branteng foto digre sa cunga ini allah dago malam tara yarchini a jarab cillayiŋirer mirer wurgi malluma ini kisiro janna haŋirigi isa mirer fargide ciri futturay ini faru ini duro kiranum zabciŋire robi alla nimaŋ owar nima ginnaru neski nima ginnaru dina nima ginnaru awuni ilim nima ginnaru dagangi. awani a kulon mara cinganga zaga inta daan man tragu ngar dagin isa mirar fargire kal kalor zamu are ga kusungo nuzugi ciro mallama merisuma girengrar isar fargire an kulon rorcinganya isa saga meri goyen fargire autra rusalimar yarcini yeri ku terici wurɛ mene ŋa kabcintu ni tina sẽn na ni mene ŋa gaalr kitu d rɔkɔrɩdrɔ sopo tɩgãmtɔ mallem tɩ la zuro ne aya goɛ deeru aw ãyẽŋa dorore la ar war kãnce tɛɛrɛ kɛgɛro turkuma mallema tɩraana goe ayda ɩrri aw ãyẽŋa dorore la ar war kãnce dɛrbara aw miskin na zulun agwai de tare tari chiru koi awainga er menenga dorore bor chulchi koi erene ngosana da empeye suru kuri tare do ni batar krichichen terbara ma da agwai nauni yeg osir da trango menenga guruni ma fili ma an yaga muguru. gursa biya dig sa chen ni fargre mrenga lan awuni ena aring wili yirima tani zab dongo nenrik ama ozu aradro na awure kapchun to kulos marchi tamanum malama zab chingre amere galgo su chema ayre isa mere fargre suto ntana ayre kego alla dakro ama kura wududiro chika gnana dakre maranga hanantar doni kal wudarantra yoni kal ama gna dakre alla jira kujikal ama gnar chusu kisriyentar alena chusu jigisujikan ama zuntaruna gal kisriyentar alla tinta zuntaruna gal jigisujikan Foto dire sa awuzonga. wo kila an kalara garcindiga hisa nusu sumar bara saga yercinma yantum tedira amma mun ta mirenga samadiro yercinar kuyi dutu. Muraru! saga tirga farcen agoni misal a fara fargide nanta amma bosanto shiga shiru ter zaptinne garcinti cikka kaga sigi sotu loko irini cina wawo tiga da lantum yentin curoma ara busunto error muranyak kentener hakim barkara kiril nafatrigi osrom sima shipci tuyinne muranga duruni maashi si cengi dugusu la sha wala tadi edinar errona curoma nyak kentener hakinga murata barkara galer hananto yaga mugri sa wuri riga hanayenguro filingi so yegas maduro bi beyi lantana chau gontu tani wukki tamay tidi mar tirgi jikka aguni farigiri wukkil na amaneni ili meni wukkil busmoy tikki yegas malayengre chenni churuma sinaro digir suntu alakanga wukki kal kal kalkallo gini su chengi tere wukil amanne wokl ay busma zabtumar cur a gisi cir hakkŋa mirera barkare jirer nufatrig udusma ginna mirera amanchiŋ cir wokl ay ma duro farigide bunro anoko irrig curoma sina aryayi anya yaŋa taw be wegini cheyini ceygini mursa an kalar curwo bu wokil ayŋa yim tamay e danna wokil wokl hanainar erg meneŋa galar cirigini zaga ama aman didinaŋar azab gurosg wokil nie bo sumaŋa hanaiŋro ini na chapchinni awuni nie bo sumaŋa gasinaa galar cittigi tənta yom isa saga erga hanantirdi tejikan wokinaanar kalkalr zurun alaŋa kastro gali wokinaanar cawgontr nga gartro gali foto digire sa tuzonga. isa ye aw tra zakan tga ye isa ni nga dro zuruni kanci koyiteru aw tra zakan tga bu amma lompa capcintga uci mere buruwe gursa amma kura montuwi isa nyaaru durugrer burayiŋi Rake mere nga dunni amma monta awuni mire kore jikkan kui caw mireŋa durugrer ekkede bei kui teri isa nga jikan. loko isa kui te erur nguli layini Mere farigire zaka gaŋanni caŋu birjaga numar nuro dagar jikan zaka ganganci cakkini kan narerim ranga kapci ini ay dotor ama gannay hardintini zaka aw na jikan fatigri yaga aw bigrengar ter cakki ciru zaka isar Harbara har bara ini zuntu ginna soorde zuluni cirenga gonurgi awuni lan Amma miskinar original lasuma A wani awcha yanar gursasana woro gursasana kaga tuzo zamur yanargi isa mirar fargire bin yaga yadro kala zuru tani aw fatrang buranar da shahanar girar tiri yikkan isa ini fatrang burayin ne shahayin rero irre isa ni ama gna burzuntana shahangrede